العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى مدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانر أشرين دبيو ديدي قوة رمضان من البركة 434 bayan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam kuma a cikin baka 31 daidai ga watan Yuli 2013 kenan gobe ɗaya ga watan Agusta a wancan lissafin tambayoyi ina gani kaso ce hudu sai mu ji su a gurguje malaliyu na mallawal bismillah alaikum wannan doguwar wasiƙa ce rubuto ce malam yar wata ce ta kasance tare da mijinta kusan shekara goma sha biyar kenan suna tare amma zama ba daɗi ya kasance mutum ne mai bin irin mushirikan mutanen nan wato bokaye ya kuma ba su yarda fiye da yadda ake tunani ta kai da kusan ko'ina a cikin gidan sai layoyi ne a ɗaure wasu a sagale a cikin ɗaki yanzu ta kai da idan ta zo tana karanta alkur'ani zai zo yana mata faɗa kamar zuciyarsa tana faɗar wato tafarfasa sannan akwai lokacin da kusan shekara biyar baya baya cin abincin da ta yi a gidanta sannan kuma ga zargi da yake yawan yi mata duk lokacin da za ta zo gida da irin matsalolin nan sai mu bata wato sai mu bata hakuri ta koma ta ci gaba da yi mishi biyayya da kuma wa'azi to yanzu ya kai idan ta yi mishi wa'azin ma sai nuna mata cewa ba ta kai shi sanin Allah ba yanzu tunda aka fara azumi take ganin wato take ganin baya mata magana sannan baya cin abincinta to malam gaskiya yadda take nuna irin tagaji tana matukar nuna damuwarta malam menene mafita alhamdulillah to ai cikin abubuwan da aka ambata na shi wannan mijinata an faɗi wata sifa sa ɗaya cikin sifofin waɗanda kowannan kawai ka ɗauko to ai sun isa in har abin da aka faɗa haka ne wannan sifar ta isa a tsoroci marayuwa rayuwa da shi domin kin nuna kamar bokanci bokanci tare da shi haka wasiƙa ta nuna ko da kuma kaucewa gabarin hanya to tambayar ita ce tun farko me yasa ma aka aura ma mutum irin wannan mace domin mai lahallari Allah ya rahamshe shi yana cewa wala yahillu lahu suhbatu fasiqin wala mujalasatuhu li ghairi darura ba ce ka je ne sama ba zama da fasiki haramun ne ko abota da shi to abinda kika faɗa kuwa in har haka ne to ai alama ce ta fasikanci bokanci da wani abu da ya shafi tsafi-tsafi misali da farko tukun bai kamata a yi wato saƙa da mugun zare ba tun da yanzu dai an riga ana tare ni ina gani abin da ya fi kamata shine manya su shigo a yi nasiha a yi shawara a faɗakar a nusar a nuna masa matsayin abin da yake yi a tsoratar da shi Allah a tunatar da shi makoma mai yiwuwa cikin rahamar Allah da taimakonsa zai gane kuskuren da yake kai ya tuba ya gyara don ba a fi da tsammani game da shiryar mutum kamar da ba a ba da tabbas ga kowa sai an gaya mutu akan imani tukun saboda haka abin da ya kamata kenan a yi madadin a ce an yi baran-baran an rabu tun da dai mijinki ne amma in ya tabbata cewa ƙarar abin da kika faɗa na haka ne akan wannan hanya ta shirka-shirka yake kuma ya bayyana babu alamar gyara to fa haɗari ne zama da mutum irin wannan ma ƙarshe gaba ka. sannan ke kuma kila sai ki duba ki ga waɗanne abubuwa ne kike yi marasa kyau da basu dace ba waɗanda watakil suka hankaɗa shi zuwa ga irin wannan mummunan halin da yake kai wani lokaci za ka iske hali namiji kan kai ga mace ta faɗa cikin abin da bai kamata ba haka ma aka san haka misali shi yasa kullum akwai bukatar kowa ya duba ya ga abin shekarun ku goma sha biyar kila kuna da 'ya'ya da sauransu to shawarar da nake bayarwa kenan nasiha da wa'azi da faɗakarwa domin Allah ya ce wa zakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin kai wa'azi lalle wa'azi na anfa kalmar tanfa'u tunda Allah ya faɗa haka tabbas ne kuwa saboda in yana da rabon imani aka nuna masa Allah abin da yake ke surkulle ne in yana da imani da gaske to wannan zai amfane shi ya bar abin da yake ba daidai ba a koma kan daidai Allah ka samu dace wannan kuma ta ce mace ce ta yi wa mutum alkawari da rantsuwar cewa za ta aure shi daga baya sai ta gane cewa matsubaci ne shi sai ta fasa to malam yaya hukuncin rantsuwar da ta yi sannan kuma tana so a sa ta cikin addu'a Allah kare ta daga sharin shi ta yi rantsuwa za ta aure shi kuma sai daga baya ya bayyana gare ta ashe matsibbaci ne shi kenan sai ta kura da auren kwarai da gaske sannan ta yi kafara wancan rantsuwar domin watakil ta yi rantsuwan ne bisa zato mai karfi wasu kuma na ganin ba ma kafara akan domin kamar lagawul yamin ne lagu ne min a ɗaya daga cikin ma'anoninsa mutum ya rantse kan wani abu da yake gani tabbas haka ne sai kuma daga baya ya fahimci ashe ba haka ba ne to inda ya tabbata matsibbaci ne karkatacce to rayuwar nan fata aure so ake a samu 'ya'ya mai kaku kan hanya to ya za a haɗa aure zurriya da wanda wannan ita ce hanyarsa ai kaga abinda aka karanta ɗazun nan ne ai mai yiwa da an yi bincike an gano halin mutum na me zai sa ga wannan layin saboda ko da kin yi rantsuwa ya bayyana gare ki gashi ga yanda yake dole an rujuu ila al-haqqi aula min tamadi fil komawa kan daidai yafi a ci gaba da tafiya akan wato kuskure abin da yake ba da haka idan kika hakura da auren shi saboda ya bayyana matsibbaci ne to wannan shine daidai Eh, in kin tafi kan ra'ayi ko ko in kin dauki fatawar ki kafara saki kafara ko muna ganin ne al ahwad shi ma kwantar da hankali ki kafara na azumin kwana uku shikenan Allah ya sa mu dace wannan ce assalamu alaikum da fatan mala ya sha ruwa lafiya mallan menene hukunci mutumin da yake yawan jin fitar fitsari ko kamar haka amma in ya ja duba sai ga ba komai yaya matsayin sallarsa wannan kusan wasa ne daga shedan ai dan eh, mabuta ilimi suna cewa shedan yana da wata lalata cikin lalatar da yake da ita da yawa Allah tsare mu daga sharrinsa har ma yakan rike makogoron al'auran mutum mutum ya fi rike makogoron fitsari ya tsaya sai ka ga sai ka je tukun sai fitsarin ya fito wannan yasa har mai askari ke cewa oyubaligu fi natr wasalt mutum ya kai matuka wajen tatso al'aura hadda wato kakkaɗe al'aura don ya fito ko da dai ibn taimiyya na ce wannan duk takallufi ne kuma haka yake amma dai abin da nake faɗa kawai akan samu fitsarin ya gamu da makirci na munkiri iblis amma dai in har fitsarin da ake bukata ya riga fita kenan to dangane da mutumin da sai ringa je fitsari wannan sharin shedan ne kawai har sai lokacin da ka samu tabbas cewa eh fitsarin ne ya fito tukun za ka saurare shi amma don wancan wasu wasi ba za ka taɓa damuwa da shi ba har sai lokacin da kake da yaƙini cewa eh saboda shi addini an gina shi ne akan tabbas ba zato da tsammani ba Allah sa an gane za mu karanta tambaya ta ƙarshe kamar da mala ya bukata karanta tambayoyi guda hudu wannan ya ce menene hukuncin sama yaro suna yazid ya halatta ya halatta in ka ma yaro suna yazid suna ne mai kyau kwarai da gaske domin yawanci wannan tambaya tana da irin tata murdewar kuma yawanci mun san daga ina ta fito eh, daga ainihin wani irin wari wato watakil masu tambayi ba ina nufin mai wannan akan haka yake akan mulmulo wani makirci eh, da niyya wanda daga wannan sai aje ga fagen saboda haka sanya ma yaro suna yazidi ya halatta ita ce amsa kenan kai tsaye to sai sako da aka dora min aka kuma roƙe ni da sanar zan kuma sanar cewa do Allah malam a sanar cikin ɗalibai ah, ya ce yake gare ni a shekara sha shida tana da kuma haddan izo arba'in tana kuma ko js nawa ne don allah wanda ke bukata da aure malan ka iyar na sanar da sako ko allah ka shaida na da sako eh, saboda haka in ka san ka shirya kana da kayan aiki a hannu rubuto application zuwa gare ni ina fata an gane ko a gashi kwallo an faɗa kwa a Allah ya samu dace Obrigado. <clears throat> في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الله تبارك وتعالى يتي يا هكا كذب الذين من قبلهم هكا آية؟ نعم كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون كذب الذين من قبلهم ودن suka zo gabanin مكة ودن waɗanda ƙur'ani ya sauko الله تعالى Allah ta'ala وجل to ai allazina min qablihim waɗanda suka kasance gabaninsu ai su ma sun karyata ai sai ce ce kazzabu ba saboda me. ifradul fi'il <coughs> waɗanda suka zo gabaninsu ai sun karyata manzanni sun karyata Allah a'udhu billah amma fa'atahumul azabu min haythu la yash'urun sai azabar Allah ta zo musu ta inda ba sa tsammani wato ta inda ba sa tsammani ko zato don kalmar shi'ur abinda mutum bai ma kawo a tunaninsa ba fa'azaƙahum Allahul khizya fil hayati duniya Allah sai ɗanɗana musu alhiziya wato wulakantarwa da kunyatarwa a rayuwar duniya to ba wannan kadai ba wala azabul akhirati akbaru law kanu ya'lamun wallahi azabul akhira akbaru ita tafi girma law da a ce sun kasance sun sani ko shakka babu dadi na lahira yafi na duniya ba za ka hada ba haka kuma azabar lahira ita ma tafi ta duniya dorewar alkhairi na lahira yafi na duniya haka ɗorewar bala'i a lahira ta fi na duniya domin duniya an kira ta duniya ne suka ce lidunuwi ha ilan ƙiza an gane ko li'an ha daniyatun ilan ƙiza saboda kusacinta zuwa ga wargajewa da tashi daga aiki ita kuma lahira likauniha mu'akharatan fil saboda za a jinkirtar da ita ta ci gaba da dawama إلى الأبد عرفتم صبر هكا الله ka ميكو أنن ميكو أتشن آية nan ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا Allah Ta baraka wa ta'ala ya ce, lalle mun bugawa mutane kowane irin misali a wannan ƙur'ani duk abin da kake bukata na bayani na misalci-misalci Allah ta'ala ya aje a wannan ƙur'ani la'allahum ya da fata mutane za su wa'aztu an gane? kuma nan sai ce linnasi wato ba wai ga wani sunfi na mutane su kadai ba ga larabawa ga waɗanda suke ba su ba Allah ya buga misali hikimar buga misalin la'allahum yatadhakkarun Qur'anin nan sai Allah ta'ala ya fayyace maka menene harshensa sannan kuma ya sifarsa ya ce me قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون أنغانيكو واتو قرآني ني ونديكي عربيا ونديكي بلاربي غير ذي عوج ba kuma karkatacce ba ne ya ce ƙur'anin arabiya mabini alalmadah yani mansubin alalmadahi ai littafi ne abin karatu saboda kalmar ƙur'an na nufin ma ƙira'a don ya ce fa'iza ƙarana fattabi wa iza fattabi mai fattabi ƙur'ana ai fattabi ƙira'atahu nan. saboda ka ƙur'ani ne wanda yake da harshen larabci ghaira dhi iwajin ba shi da karkacewa kalmar iwaj bauɗewa ko lankwashewa to Allah ya sifata Qur'ani da cewa mai kakke ne babu karkata tare da shi kenan tunda Allah ya ce Qur'ani babu karkata tare da shi duk wanda ya ɗauki wata aya ko sura ta Qur'ani ya karkatar da shi ko ita sura ko ayar zuwa ga wani abu na surkulle ya zalunci kanshi misali masu tsibbace-tsibbace da ƙur'ani da yin abubuwa har ma na tsafe-tsafe da ƙur'ani to wannan iwijaji ne karkacewa ne Allah kuma ce ƙur'anan arabiyan gaira zai iwajin ƙur'ani ne balarabe ba wani yare ba ne da aka suka ce dukkanin littafin da aka ɗauke larabcin aka mai da shi wani yare to baka ce da shi ƙur'ani sai dai ka ce tarjamar ma'anonin ƙur'ani misali idan aka zo maka da ƙur'ani izo 60 ba larabci ba ne to sai aka mai da shi gaba ɗaya da wani yare hausa turanci fulatanci to karka ce ƙur'ani sai dai ka ce tarjamar ma'anonin mai ƙur'ani dalili saboda wanda ya saukar da shi ya gaya maka yarensa ya ce ƙur'anan arabiyyan ya kuma ce bilisanin Arabiyin mubin ba bilisanin hausawi ba ko bilisanin ingilizi ko faransi ko almani ko yabani abadan ƙur'anin arabiyya ƙur'ani ne balarabe wanda babu bauɗewa tare da shi saboda duk wanda yake da ƙur'ani ya karanta shi yanda Allah ya saukar da shi kana ɗauke shi zuwa ga abin da Allah ta'ala bai ce haka ba ne kaga wannan magana ce musamman akan ma'abota tsibbace-tsibbace kamar da muka faɗa da tsirfance-tsirfance da kulumbuce-kulumbuce da sauransu da sunan ƙur'ani ai wannan in ta zo haihuwa a rubuta mata kaza kaza kaza kaza ne Allah bai saukar da haka da haka misali an gane ko wannan in kana son mace ka aure da zaran an rubuta maka wannan kaza kaza kaza wala qaitu alayka mahabbatan minni shikenan zaka iya mallake ta wannan shirme ne Allah bai saukar da Qur'ani dan haka ba waɗanda suka fi kowa sanin Qur'ani shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to bai haka ba idan ka ɗauki ƙur'ani daga ma'anarsa ta farko ka kai ta wata duniya ɗayan biyu ko dai kafin manzo Allah sanin ƙur'ani wa zai amince da wannan sai lalatacce ko ko kuma ka tabbatar ma kanka batacce ne kai dole ne kawai wannan in mace tana da ciki tana cikin nakuda a rubuta mata ya haruju min bayani sulbi wannan badin a daure shi sulub wadan ya fito sulub shi ma saboda ci kuɗin mutane kawai da sauransu misali wannan ku tsaye da shi mana ku gyara wannan ɗaure cikin yawa zaka Allah ya riga ce da mu ƙur'anan arabiyan ghaira zai wajin. ba bauɗaɗɗe ba ne ba karkatacce ba ne la'allahum yattaqun da fata za su ji tsoron Allah na'am eh la'ana tazakkarun wato qur'ani ne wanda yake ba karkatacce ba tattaqun ko لعلهم يتقون كو دفاتا زاسو جزء أوران الله اللهم اجعلنا من المتقين شقبا ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله نعم بل أكثرهم لا يعلمون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا لا إله إلا الله Allah ta'ala ce daraballahu mathalar rajulan fi shuraka mutashakisun Allah ta'ala ya buga misali dangane da wani mutum rajulan yani shi wannan mutum fihi shuraka'u mutashakisun mutum ne ɗaya amma yana da iyayen gida suna rigima kan shi nawa ne na ƙarya kake nawa ne mutashakisun amma kuma ورجلا سلما salaman lirajul ga wani mutum shi kuma ubangidansa ɗaya ne kawai tallin tal ƙwallin ƙwal jallin jal sai Allah ya ce hal yastauya ne matsala ɗaya suke kun gane kuwa ma'ana waɗanda suka yi shirka ba ɗaya suke da masu tauhidi ba wannan shine misalin Allah ya buga misali dangane da mutum ɗaya yana da mutane guda biyu mutashakisun an gane ko kuma mutane da yawa shuraka suna rigima akai nawa ne naka ne suna rikici akai to kaga rigima tana da yawa amma ga wannan shi ko shi kadai ne karkashin mutum ɗaya ɗa'arsa biyayyarsa miƙaƙƙiya ce gare shi ai ko a mulkin duniya sun ce ba sa son abin da ake kira wai divided loyalty biyayya daban-daban ko buga ne ba ne to wannan misali ne wanda yake bauta ma Allah shi kadai ɗaya yake da bauta ma gumaka la gumaka da yawa kuma masu bauta ma rana da kwazazzabo da kunkuru da dabba da shanu har ma da masu bauta matsiraici lalacewar mutum ta kai lalacewar ɗaya yake da wanda zai ce Allahu rabbi shi kaɗai la ku bihi shai'a. Ta wannan shi ne ma'anan wannan aya madaran ma'anan kenan dan a sake fito maka da ƙimar tauhidi na'am to tunda ka ba ɗaya suke ba to sai Allah sai ce alhamdulillah godiya ta tabbata gawa ga Allah bal kai aji wannan maganan aktharuhum la ya'lamun mafi yawan mutane ba su san wannan hakikanin ba ba su san kimar tauhidi ba shi yasa ko mutum ne wanda zai ce in ya daura laya in ya daura gadali in ya daura kaza kaza ai akwai maganin mayu ai akwai maganin amin hankalinka ya tafi yawo ina haka wani ya bauta mu shuri wani na ma aljannu yanka wani na kaza kaza kaza ina hankalinka ina imanin amma duk abin da ya same ka ka yadda da Allah ka sallama ya wadatar da kai wallahi billahi talla shi yasa kake ganin zamanin sahabbai yafi kowane zamani tsafta da kyau da nunar aqida da nunar tauhidi da ingancin abin da suke dauke da shi da karancin takallufi kuma su ba su bukatan wani dogon isnadi ma dan ga manzon Allah a gaban su ba su bukatar haddathana akhbar la kuma larabcin su dan gangariya ne sannan zamanin su babu bid'a sabon Allah buya yake yau ko sabon cin karen su yake ba babbaka bid'a tana tallata kanta munafikai a lokacin buya suke yau ko su manyan gari a yau fasikai ba a san da su ba yau fasikin shi na ce da shi ai sai da irin ku addini ke ɗaukaka kaga la haula wala quwwata illa billah so ko ba ga ma komai ba wancan zamani darajarsa ba ɗaya bane shi sa kullum muke cewa jelar raƙumi ta nisa da ƙasa aya ta gaba إنك ميت وإنهم ميتون wannan wani irin karar ne kararun ilahi rabbani samawi innaka mayyitun wa innahum mayyitun Allah ya ce lallai kai ya rasulallah sallallahu alaihi wasallam mayyitun mai mutuwa ne la ilaha illallah babu wanda zai dawwama a wannan rayuwar inda matsayi da fada agun ubangiji na wanzar da wani to da annabawa ne sama da su gaba ɗaya shugabansu annabi sallallahu alaihi wasallam wani ya ce falau ta duniya ta dumu liwahidin lakana rasulullahi hayyan wa baqiya haka ne ko wai da duniya tana iya dawwama ga wani ba zai mutu ba dan fadan da yake da ita agun Allah to ai bayan manzon Allah ne to amma gashi Allah ce innaka mayyitun wa innahum mayyitun kai mai mutuwa ne tunda yace kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wama alhayatud dunya illa mata'ul ghurur ya sake faɗin irin wannan a cikin suratul anbiya sura mai lamba 21 ya sake faɗin irin wannan a cikin al'ankabu sura mai lamba 29 kuma haka rayuwa take kuma ya tabbata cikin hadisi cewa akthiru min zikri hadhimil lazzat mutane ku dinga yawa tuna ku dinga ambaton wannan abar da take rugurguza jin daɗi mutum sai ya ƙara gina gida na isa yana shirin shiga sai ce a'a ba wannan gidan za ka zauna ba je ka ɗakin turbaya Allahu akbar nawa aka yi wannan da yawa a wannan gaba nake tuna wata kissa da ta da hankalina mutum ne mai kuɗi ya tara abin duniya Allah ya ba shi kuɗi miloniya ya hau mota zai dawo gida sai gamu da haɗari sai ya mutu gawa ta dinga zidda jini haka aka sa gawar a motarsa ko a wata motar don ta sakanta ya kwatsa-kwatsa amma matarsa wadda ya yi gwagwarmai tara kuɗi ya gina gida ƙerarrai da take ciki sarci don Allah ku kawo mana gawar cikin ɗaki saboda jinin zai bata mana ɗaki ku kai ɗakin ku kai gawar inda ake aje mota gareji saboda kun ga gawar tana bleeding in ku taimake mu ku kai ta can haka rayuwa take a haka bal hayat la ilaha illallah kai duniya ma tabbas na'am ka duba fa to can nake shi ya nemi kudin da aka yi gidan baiwar Allah wa ya aje ki a gidan ne amma daga mutuwa har an to wannan kaɗan ne cikin abubuwa masu yawa na rashin tabbas game da duniyan nan da haka mai kafa kafa da ita fa kar mu ɗebe ta da faɗi yau da a cikinta za mu zauna mu dawwama ta da shi kenan ai ba dawwama ta taho ta ɗauki sarki mai hawa da dubun dawaki ga dubun matsara a ɗaki inda ma ta fi ƙara auki ba ta bar fanko maras kwabo ba mai ce wannan mutuwa dubi dai fir'auna wai shi ne ɗagawa ba kamar shi har cikin ruwacin bi shi bai haye ba ta makure shi bai kai ga abin da ya nufi ba mai ce wannan ne yau ina sarkin musulmi bello ko abdulkarimi musa ko abdulsalami sun wuce wannan mukami ba a san ɗaya wanda zai rage ba umarun dallaji kuji da kyau umarun dallaji korau ya mace a kuma shi sallau ya mace har ɗansa sallau ba su ɗalhatu yau a zazzau su aliyu ina su su wane ne ina aliyu babba yace sun wuce sai ambatonsu sai tunanin arzikinsu kyan adansu da kyan hawansu ba ka ƙara ganin ɗayansu in ba zuriyar da sun bari ba aliyu na mangi zariya kenan cikin ɗin faraji misali kaga ya'ani yana magana ne akan mutuwa to idan shugaban halitta kenan annabi muhammad sallallahu alaihi farin jaka da babba ɗan abdullahi sallallahu alaihi Allah yana ba da wannan confirmation innaka mayyitun kai matacce ne to ya rage kuma su ta wa innahum tun? in ya zamanto shi mai rasuwa ne to fa ghayruhu an yakuna mayyitan min babil aula alaysa kadhalik sauraka lallai kai mai mutuwa ne mai barin duniya ne sai dai bahaushe yana da wato wata kalma mai daɗi mai cike da ladabi yakan ce manzon Allah ya faku yakan ji nauyi ce ya mutu wannan abu ne mai kyau saboda ladabi ne akan so kwalliya cikin magana wannan ba za tunda bai shafi wata sifa ballan na ce kai tawili la to ko a magana ne ai baka ce da wani ashe ashe uwarka ta mutu kaga ba dadi ai to amma uwarsa ce ko ba haka ba amma babu dadi ne sai ka saya ashe mama lokaci yayi ai an gane me kake nufi ai saboda haka kai mai komawa zuwa ga Allah ne mai mutuwa ne su ma haka dan ya ce kullu nafsin za'iqatul mauti to mecece mutuwa ne al'allamatu ibn al-qayyim Allah ya ji kanshi yana cewa mutuwa ita ce katsewar alaka tsakanin gangar jiki da ruhi domin duk mutum da ka sani yana da bangare biyu bangaren jiki da bangaren rai shi wannan jiki da kake gani gangan jiki ai unguwa ne gida ne aka ɗauko rai aka ce rai zo ki zauna a wannan gidan ko unguwar na wani lokaci lokacin Allah ne kawai sani amma sai aka dinga ba jikin alama alama tafiya ta kusa turawan shekaru alamomi ga sunan misali can idan adadin zaman ya ƙare sace dama an sa ka ne don a gaya za ka yi liyan zura kaifa amalu to an riga an ga abin da ka yi fita sai a yi fallin ɗin takarda a ce ka jira kuma sakamako kamar kai ne ka rubuta jaraba kawo script an tattara ka jira ma kenan gaba ai al'amuran da muke na fassara mana lahira ta wani bangaren ai sai ka jira sakamako ai an kafi sakamako bari mu je la ilaha illallah to kaga haka rayuwar nan take kuma mutuwan nan Allah ya aje ta akan kowane abu da ka sani hatta agogon hannunka yana mutuwa riga tana mutuwa ba haka bane dan ka san mutuwa ta keto komai da komai ita kuma mutuwa akalla tana da halaye kamar guda biyar halinta na farko ba ta jira sai dai a jira ta haka ne almautu muntazarun walaisa muntaziran innal mauta yuntazar wala yantazir ɗabi'ar mutuwa ta farko kenan ba ta jira ɗabi'a ta biyu mutuwa ba ta neman izinin shigowa ko ina ne kuwa duk girman security duk jami'an tsaro duk kuɗi kowaye kai ba ta neman izini ba ruwanta da la tadkhulu buyutan gaira buyutukum hatta a nisu wata sallimu ahliha ba ruwanta da wannan kawai haka take zuwa das Ɗabi'ata ta biyu kenan ɗabi'ata ta uku ba magana ta yi tausayi Allahu akabar to wannan yaro yana shan nono bari in kyale bari in in yaro na shan nono haka za ta ɗauki uwar uwar ga tana a kwance yaro na ta tsala ihu akan gawan ya san me fa ta tafi abinta kawai ita aiki aka sa ta yi kuma ta yi sifa ta nawa sifarta ta hudu ba ruwanta da discrimination mana ba ta rarrabewa ai to ai wannan mai kuɗi ne a unguwa yana dan ba da ruwan sha bari a kyale tukun wani lokaci ko wannan malami ne ci gaba da karanta a'a ko wannan ba shi da kunya a kyale shi ya ci gaba da ita kawai ta gino akan lokaci ne is time bound lokaci na yi kawai shi kenan sifata ta nawa kenan ta biyar ita ke haifar da maraici Allahu akbar yaro ya ce baba ya taɓa rasu a lokaci guda ita ke haifar da gwagwarci miji ya tafi ita ke haifar da tunan sake wani auren don matatta mutu ita ke mai da wurare kufayi to an mutu ba shi kenan magana ta kare ba mutuwa tana da waɗannan ɗabi'u guda biyar aƙalla na baku za ka iya hararo fiye da haka to in ta zo kuwa aƙalla za ga an yi jigum an damu to sai dai abin da zai baka haushi a yau akwai fa gidaje na zaman makoki a yau ɗin nan kusan sai ka nemi makokin ka rasa a je a zauna ana tattauna siyasar duniya a gidan makoki a taho da jaridu ana yi da mutane ana gaisuwa da gani kasan munafinci ne gwargwadon matsayin mutum a duniya gwargwadon masu tururuwan zuwa ta'aziyya talaka ya mutu ba wanda ya damu da shi daga cikin alamomin tashin kiyama kenan ƙarya ta yi yawa e abota a yi ta don gwargwadon samun abun hannu inda akwai shi kenan akwai kuma waɗanda suke tattara yunwasu su je gidan abin nan da sauransu misali suna zuwa dan abincin da za a kawo ne misali kuma zaka je ka same shi a gidan makoki ka je ka kai masa wannan fom din ya cike sai ka iske manufar zaman dan asaduda kusan an nema an rasa ya jama'a ina za mu tafi ne yi ai wannan ma da sauƙi kai kana ina gawar ma an saba ta zuwa kabari amma za ka ji ana a shari'a kai ƙarshe akwai waɗanda suke zuwa ma gawar su tona rami su fidda gawar kuna ina ɗaya daga cikin garuruwanmu kun san abin da ya faru bara ko bariya ne ka samu na abin kunya mutum ya mutu amma ya raka gawar kamar da gaske da shi aka ce ma aka sallaci gawar sai daga ba sai je zame jiki ya tona gawar Ya kun gari abin da Allah ya masa ya ishi mutum wa'azi fa na'am la ilaha illallah innaka mayyitun wa innahum mayyitun lalle kai mai rasuwa ne ya lalla su ma haka masu mutuwa ne domin ya ce kullu nafsin za'iqatul maut ka karanta aya ta gaba Iƙra. إياكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون الله يجي سنن كودن ننفا ثم إنكم سنن كودن يوم القيامة wato ainihin ran tashin alkiyama ko almaf'ulu منصوب على الظرفية يوم القيامة مضاف ومضاف إليه sannan ku dinnan ranar tashin kiyama inda rabbikum nan gaba ga ubangijinku tahtasimun za ku dinga husuma shine id tabarra alladhina tubi'u min alladhina tabu'u wa ra'aw al'azaba wa taqatta'a bihim al'asbab ku ka cuce mu ah mun ce ku bi mu ne tahtasimun tahtasimun to kaga nan Allah ya ga mana mutuwa sannan kuma kiyama in ta tsaya ga abin da zai faru Allah ka ba mu sa'an zuwa aya ta gaba فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مسوى للكافرين فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق هكذا إذ جاءه زوا كرشان آير فمن أظلم يوافي ظالم تركنسا وانيني الظالمي في يدا وانده يو الله كريه shine mimman kadhaba ala Allah idan ka ce kadhaba a matsayin fi'ili mukhaffafi thulathi to muna da fi'ili madi wanda muke kira matun burburi ma'ukunci akwai fi'ili ma'ukunci matun burburi mai baki guda uku kadhaba tana daga cikinsu kuma kalmar kadhaba fi'ili ne wanda yake mai lazim aina amma idan ka ƙara shadda ya zama kazzaba fa'ala sai zama mai muta'addi an gane ko to kuma kazzaba takan yi ta'addi da ainihin ba'u ta'adiyya misali kazzaba bil haqq wane ne yafi zalunci fiye da wanda yayi wa Allah ƙarya kazzaba ala Allah misali mutum ya halatta abin da Allah ya haramta ko ya haramta abin da Allah ya halatta Allah ce wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala Allah alkadhib can cikin an-nahl kar ku dinga bisa kirkira harshen ku kuma Allah ƙarya ku ce abu kaza halal ne abu kaza haram ne halattawa da haramtawa haƙin ubangiji sai kuma wanda ya bashi dama shine annabi Muhammad sallallahu sai wanda manzo sallallahu ya amince da su ina eh, ma'ana cikin sahabbansa masu girma dan ya ce na hore ku da sunnata da sunan khalifofina amma kuma nan ya zamanto tasu sunnar ma mai bi ne ga sunan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam araftun saboda haka a kiyayi musamman a wannan zamani a kirkiro wasu dokoki ko wasu ra'ayoyi su saba ma abin da Allah ta'ala ya ce a ce ai babu komai sun halatta a'a halattawa da haramtawa ba haƙƙin kowaye ba ba wata majalisa da take da haƙƙin yin dokoki in suka sa abin da Allah ta'ala ya ce tashri' haqqun lillahi rabbil alamin wa waye fi zalunci fiye da wanda yawa Allah ƙarya ko ya ƙaryata gaskiya a lokacin da ta zo mai sai tambaya alaysa fi jahannama mafwal lil kafirin yo makwanci da matabbaci ba ta tabbata ba ga kafirai a jahannama mana haka abin yake ai ta gaba Allah ta'ala ce كمي Wallazi جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون استمر لهم ما يشاءون عند ربهم نعم ذلك جزاء والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون wannan da ya zo da gaskiya ya kuma gaskata gaskiyar wanda ya zo da gaskiya shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin ya zo da gaskiyar da babu ƙarya a kanta ƙarara a cikin لتافن تهذيب الكمال ما الإمام المزي عليه رحمة الله يا أمبت وتقصة ميبما ماكي وانا صحابي ميسونا زيد ابن خارج الخضرج الأنصاري الذي تفن تاريخ سكا أمبتشيش حد إمام البخاري التاريخ الكبير التاريخ الكبير وانا باين يا رسول يا إما wanda ya roto wannan kisa shine annu'man ibn thabit ce ga wasu na kwance ya rasu zamanin sayyidina usman wannan al'amari ne wanda yake Allah na da wato iko cikin bayinsa magana yace kafin ya mutu a kai shi kabari sai ya zance cewa Ahmad Ahmad Ahmad fi kitabil awwalin sadaka sadaka sadaka annabi muhammad annabi muhammad annabi hasso uku lamarinsa ya tabbata cikin littattafan farko domin shi a wannan lokacin ya riga ya ga dahir din lahira gaskiya ne wanda suka ki imani da manzo Allah sun tabe haka ya faɗa game da abubakarin da umar hadisi na usman na fata an gane ko me yasa na ambaci wannan alaka tsakanin cewa ga ɗaya cikin ikon da Allah yake da shi yana aikata abin da yake so wannan bawan Allah Allah ya nuna wani abu game da shi ya tabbatar da gaskiyar annabi sallallahu bayan mutuwarsa wanda wannan ya saba abin da aka saba Allah kuma ba abin da bai iya ba cikin bayansa tunda ya tabbata abin da baka ambatonsa wanda ba za ka iya tabbatar da shi ba to kafin wannan ma ƙur'anin da ya kawo mana ya tabbatar da gaskiyarsa sallallahu alaihi wasallam shine littafin da shi kadai ake haddace shi daga farkonsa har ƙarshensa a iya shi a koye shi ba littafin da yake da wannan gatan duk da makirci zaka ka iske abubuwa da dama da ƙur'ani ya tabbatar wanda manzon Allah ya kawo ga littattafan waɗanda ainihin suke ba musulmi ba inda zaka karanta ka leƙa su ka duba su ba wai dan kana bukatar su ba kana da abin da ya fi su amma kuma zaka dinga ganin sakonni da ke tabbatar da abin da manzon Allah ya kawo ka ɗauki misali yanke hannun barawo. kawo mana ayar malam ina Allah ce ayyukan nan barawo wasariqu wasariqatu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasabana nakalan min Allah wallahu azizun hakim kaga wannan cikin cikin suratul ma'ida ne wasariqu والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم أي عز فقدر فحكم دبراو دبراون يا سي الله تشكو ينكي هنونسو wannan hukunci manzo Allah ya tawo shi a Qur'ani kuma haka hukunci yake a littafin farko sai aka danne inda za ka ɗauki littattafan 'yan mishan kirista ka je ka duba littafin ainihin matta sura ta biyar aya ta talatin ta idan hannunka tema gada-gada maza maza ka yanke hannun mana idan kai sata ha ya kai haka haka inda za ka sake duba sura ainihin ta biyar aya ta ashirin da bakwai karka yi zina a cikin littafin haka sujuda mata 26-39 da sauransu birjik to ba sai ka kuma wannan ba kana da abin da ya fi wannan wai ma'ana dai in aka je aka dawo gaskiya ita ɗaya ce sai an samu abin da ke goya mata baya ko da a bakin mai inkarinta ne to a wannan babin kawai muka ambata amma ba haka ba ai zuma ba ta bukatar talla maɗi ke bukatar talla wai zo da wannan da mutumin Rasha da mutumin Koriya da na Amerika suna karanta wannan littafin kuma ba sai ma iya larabci ba mu bakakin fata ne ai larabci ba yaran mu ne na haihuwa amma yaran mu ne na addini har muna son shi ma fiye da Hausa da ta haife misali a duniyan nan yau dan Najeriya yana cikin waɗanda Allah ya ɗaga su da Qur'ani ko mu karanta shi mu iya shi a ƙasarmu ne muke da gangaren da gardawa mutum ya rubuta ƙur'ani da ka ka na ce da kai kumsa da kuri lankwasa guda kaza ne fifa iya ko masa baya zawaidi ya yi maka bayani daki-daki malam in ba gaskiyar abinda manzon Allah ya kawo ba ya haka zai kasance gami wani littafi duk za a kai kawo misali a ce yanzu misali ai ana cewa da kai wai rana a tsaye take rana ba ta mai wannan karatun kusan duk an karantar da wanda ya karanta geography a mataki na ƙasa ƙasa ƙasa the sun is constant mene ne constant a tsaye take to amma mahalicin rana sai ce ba haka ba ne masu cewa a tsaye take sai da suka ƙara bincikensu sai ga wanda bai yi makarantar irin nasu ba shine malamin malamai annabi muhammadu ya zo da littafin da ke cewa shamsu tajiri ta mustaqarrin laha tajiri ta kama da taƙifu rana tajiri tana gudu don na tabbatar muku ra'ayin masana geography na ƙarshe shine a eh, rana ashe gudu take wa ya gaya maka banna gabas take annabi shigo da asidik wannan mu'jizar qur'ani gashi nan birjik misali saboda haka wannan da ya zo da gaskiyar sannan kuma ya gaskata gaskiyar domin tahowa da gaskiyar gaskiyar daga Allah ce ina daga Allah ne to ainihin yayi imani da ita wajibi ne shi sa ya tabbata a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi cewa cikin addu'ansa yakan ce anna muhammadan haqq shi fa kansa kenan kaza gaskiya ne kaza gaskiya ne sai ce muhammadu ma gaskiya ne yana nufin shi kan shi domin ya yarda da haka wani principle ne na ubangiji kansa la hawla wala quwwata illa billah to gaskiya kenan idan ka rike ta sai ka huta amma kuma za a jarraba ta duk inda gaskiya take takan sha wahala amma tana yin galaba duk abin da kake gani ake wani mata gugu musulunci kowane ja'iri yana tsaya ta kunsa karshe za su tashi daga aiki ne addinin Allah shi ke ɗaukaka shi ne sama so kai dai haƙuri ka bi Allah da gaske kuma ba za ka iya ba sai ka nemi taimakon sa wa mata sha'una illa an ya sha Allahu rabbul alamin wallazi jaa bisirqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun haka aya take ko wannan da ya zo da gaskiyar nan ya kuma gaskata ta wannan kuma duk wanda ya gaskata ta wannan asalin ayar akan wanda ya zo da ita ne amma ma abota ilimi sukan ce al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab idan aya ta zo saboda munasaba ta musamman to duk wanda ya aiki da ita kenan yanzu kai dinna inda za ka ɗauki gaskiyar nan ka je ka yada a inda ba musulunci sai ka shigo ƙarƙashin wannan ayar haraftun saboda ka ula'ika humul za ka yi kokari a makarantar da kake in ka gaba ba a zo a tashi ayi sallah yi kokari ka zo da gaskiya ku tashi ku tashi mai sallah musamman a boarding school lokacin sallah ku tashi ku tashi ku tashi dalibi a makaranta yi kokari ka shigo cikin kungiyar mss misali a dinga yada alkhairi idan ka je ma kasa hidima a wani wuri ba ga kungiyar mkan ka shiga ciki a aikin alkhairi da kai a kafata ta yada labarai media ko dai wadda ake rubutawa ake printing kamar jaridu ko wacce ake kallo electronic ko ba haka ba yi kokari ka ba da gudunmuwarka ka tsabtace kafofi na yada labarai daga wasanni daidai iyawarka sai zaman ka shigo da gaskiya cikin abin a cikin harkokin union kada kawai neman abin duniya zama shine jagorarka menene daidai inshora ga ta ta mamaye kusan komi na rayuwa hatta ɗalibai da ke makaranta kuɗin da suke biya na registration sai an cire musu kuɗin inshora akan lafiya ko ko ba cirewa ne to idan misali an cire maka kuɗi wai da sunan inshora kula da harkar lafiya to lafiyar nan ne Allah ne yake bada ita sai ya tsare ba abin da ya shafe ta kuma an cire kuɗin saboda in ta hargitsa to ba ta hargitsan ba ina kuɗin yake an cinye to haramun aka ci wallahi duk surutu mai surutu a a tsari ne tsarin ba na Allah ba ne kawai shikenan kawai sai dai a yi don kun ce haka yake shi kuma Allah ce ba haka yake ba yawwa ba haka abin yake ba amma kai idan kai saboda an tilasta ka shikenan magana ta kare so hanyoyi ne iri-iri ga sunan misali amma gaskiyar da wanzu Allah ya kawo ita ce hanya ita ce mafita kai ma in ka kamanta gaskiyar a daidai iyawarka to kenan Allah ka taimake mu mu a kowane irin yanayi muka samu kanmu saboda haka ulaika humul muttaqun waɗannan masu irin wannan sifofi su masu jin tsoron Allah sai aya ta gaba in muna da sauran lokaci na'am lahum ma yasha'una 'inda rabbihim na'am ذلك جزاء سنين لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين suna da abin da duk abin da suke so su suwa su waɗanda suke da waɗannan sifofin wanda suka zo da gaskiya suka kuma rike ta suka yi aiki da ita bayan Allah ya sifata su da cewa su ne masu jin tsoronsa sai sai to kuma suna da duk abin da suke so gun ubangijinsu kalli magana lahum ma ya sha'un duk abin da suke so saboda aljanna ba gidan tagumi da bacin rai ba ne ka duk abin da dan aljanna ke so yana da shi lahum ma ya sha'una mai inda rabbihim ƙarƙashin nan ne suke wata magana idan mace ta samu shiga aljanna Allah ka samu dace mijinta amma ya je wuta a'udhu billah to ya za a yi ne amma ya mutu da imani fa wanda za a kai shi ya babbaku a wutar gwargwadon girman zunubinsa saboda hadithi tabbatacce idan 'yan aljanna suka shiga aljanna 'yan wuta wuta sai Allah ce ku je ku yi kamar rangadi da inspection wanda duk a zuciyarsa akwai gwargwadon kwayar komayya ko gadagi na imani ku fito da shi sai a je a yi wurgi da su a cikin ma'ul haya sai su tofo kama ihamili saili irja a yatahu jimi alha'iyya sai su fito malam a yanayi mai kyau a wanke zunuban magana ta kare ta sai suka ce matan nan tasa da ta riga shi shi ko ya je ya babbaku za su haɗu a can ne suka ce ka ina ai ta fi shi giredi kuma ta shallake shi ta tafi ta cale la ilaha illallah saboda haka ta riga ta fi shi wasu kuma suka ce a dalilin wannan ayalahun ma ya sha'una inda rabbihim in har Allah zai jefa mata tunaninsa ni ko wani ina son shi to magana ta kare suna da duk abin da suke so in tana son shi wanda Allah kuma mai iko ne sai su tafi ai abin da ya wuce ya riga ya wuce hikimar kawai a aljanna ba abin da zaka bukata baka same shi ba a duniya kana iya neman wani abu ka kasa samu hanyoyin da mutum ke samu a badun hanyoyi ne farko dai mulki kana da mulki za ka samu abin da kake so amma wallahi shi mana da iyaka ba komai ne ko an kawo maka kila a yi maka delay a bata maka lokaci a yi maka yawa kudi zai baka abin da kake so wallahi ba duka ba mulki zai baka rayuwa wadda ba ta karewa mulki na iya dawama na'am me ke faruwa ba shi ba abin da kake so ba ne. to aljanna fa kai kaddara ga kuɗi ga mulki amma akwai tsufa ko in ka tuna za ka wata wataran ba za a yi da kai ba wataran tafiya in ta yi tafiya sai dai fa a kwantar a tayar a dinga shan yaka misali sai ka ji komai ma ya rikice maka to me yasa ba zan tafi lahira ba kawai in nemi alkhairi a can misali to ashe dadin duniya ragagge ne to amma aljanna fa lahum ma ya sha'un suna da duk abin da suke bukata inda rabbihim gun ubangijinsu kaga ba gun wani ba in kana nema gun wani yau da gobe za ku yi baran-baran da shi amma shi Allah fa ma kuma yanfadu wa ma inda Allahi baƙin shi yasa yake cewa Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayyu adama hina yus'alu yaghdabu shi Allah kan yi fishi in ma ka daina roƙon shi shi ko dan adam zai fishi da kai in ka dame shi da roƙo ko mahaifinka ne ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni amma Allah fa in baka roƙa ba sai fishi da kai to waɗannan duk bayanai da kina maka bambancin abin da ke gun ubangiji Allah ka ba mu abin da ke wurinka Uh, da falalaka da karancinka da baiwa ya rabbal alamin lahum ma yasha'una inda rabbihim ذلك جزاء المحسنين كما الآية ده زم سمو آية ده تقر ستا ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا حظوا قرشان آية wannan lamun ba lamu ta'alil ba ne suna kiranta lamul aqiba ko lamus sairura ai li yasira ila ma dhukir kama samit ma'ana domin Allah ya kankare musu aswa alladhi amilu subhanallah mafi munin haɗarin abin da suka aikata wanda zai iya kai su wuta wayjiyahum ajrahum ya kuma saka musu Ladansu? bi ahsan alladhi kanu ya'malun da mafi kyawun abin da suka kasance suna aikatawa Allah ka sanya mana albarka cikin Qur'ani ka azurta mu karanta shi dare da rana bisa yanayin da Allah zaka yadda da mu akan haka ka ba mu ikon karanta shi da kuma aiki da shi da kuma kiran mutane zuwa gare shi bisa hikima da haƙuri da juriya Allah ka ƙara ma mu zama lafiya da kwanciyar hankali ka ajiye mana fitintunu da dukkanin tashin hankali masu nufin musulmi da sharri Allah ka san su Allah ka mayar kansu ka kare mu daga sharrin mutum da aljandu inda yake Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim Allahumma alayka bil munafiqin Allahumma alayka bil zalimin Allahumma ansur al islam wal muslimin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin nau ka samu